wa آله wa والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا ranar litinin hudu ga watan ramadan na shekara ta 1441 kuma yau 27 ga watan hudu shekara ta 2020 daidai yau za mu tashi aya ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratu yasin wal qur'anil hakim a wannan tasiri da muke gabatarwa a cikin gida sakamakon halin da ake ciki na wato yunkurin dakile wannan mummunar annoba ta covid-19 da muke fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganinta ya dawo mana da kwanciyar hankalinmu da walwalanmu kamar da muka saba ko sama da haka ma a bismillah malam muhammad sani sai a karanto mana daga aya ta bakwai ta takwas kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> وبنجد سبحانه وتعالى كتا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا haƙiƙa mun sanya wato sasari a wuyansu su wa'annan kafirai da muka tabbatar da cewa ba za su yi imani ba inna ja'alna fi anaqihim aghlalan wannan sasarin da muka sa musu fahiya ilal azqani wannan sasarin da muka sa musu sai an kunna ta can wannan sasarin da muka samu su fahiyar ilal azkani ya faro ne tun daga wuyansu har daga hannunsu ko kuma hannunsu da wuyansu har ya kai zuwa ga haɓarsu mahaɗar wato mahaɗar hanka ta sama da ta ƙasa kenan don haka wannan wannan ƙuƙumin ko kuma sasarin ya taushe su inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani gashi yazo har wuyansu inda yake mahadar muƙamukin su fahum muqmahuna ba sa iya komai dole sai dai su dago kansu haka in suka juya wanda yake da sasari a wuyansa in ya juya dama sasarin zai buge shi in ya juya hagu sasarin zai buge shi in ya kasa da kansa ma sasarin zai buge shi laka abin da zai iya yi kawai shine sai dai ya ɗaga kansa waja'alna min bayni aidihim saddan sannan kuma sai muka sanya katanga a gabansu wa min khalfihim saddan muka sanya katanga a bayansu fa aghshaynahum sai muka sanya musu rufi a idansu fa aghshaynahum fahum la yubsiruna sai zanto in ma sun so su gani ma ba za ma su iya gani ba ko kuma in ma an nuna musu to ba za su iya gani ba a gyara waccan wacce ce ba ta ji waccan ɗin ce ba ta ji to shi kenan ba mu ci gaba to jama'a an gane wannan ko Eh, ubangiji ya sifanta wasu sifofi guda hudu na wayannan kafirai sakamakon ƙaddara da Allah ya rubuta a kan cewa ba za su yi imani ba to sai ya sanya musu wayannan abubuwa aghlal a wuyansu inna ja'alna fi anaqihim aghlalan shi aglal ɗin jam'i ne na kalmar alghullu ita kuma alghullu ɗin ana yi mata rufu'a ne ana yi wa gainun ɗin rufu'a alghullu guda ɗaya kenan jam'insa kuma shine ne a kuma ma'anarsa shine abin da ake ɗaura wa dabba ta yanda za a ɗauro mata shi ko kuma abin da ake ɗaura masu laifi da shi wanda za a haɗa hannunsu da kuma wuyansu kamar yadda misali na riƙe wannan laspikar za a tattaro hannunsu a haɗa su da a haɗa shi da wuyansu abubuwan da ake ɗaure dabba ko mutum da su suna da yawa akwai abin da ake cewa mari wanda shi mahallinsa shine ƙafa wannan su ake kira al-asfat da larabci al-asfat shine mari sannan akwai abin da ake kira tarnaki wanda tarnaki yana kama da dabaibayi da dabaibayi da tarnaki duka suna ɗaukar suna ɗaya akwai abin da ake sa shi a baki takunkumi da akala wanda su ma suna ɗaukar suna ɗaya takunkumi ana ce masa afuwan akala ana ce mata zimam shi kuma a takunkumi shi ne wanda ake rufe baki ko wanda yake kama da lisam wanda zai zama aka rufe ana rufe ana sawa kyarkeci ko kuma kura to akwai kuma abin da ake kira kukumi da kuma sasari wanda shi kuma yawanci a wuya ake sa shi a hada da hannu kamar yadda masana lura da kuma masana alkur'ani suka fassara shi aka ce halakatun tsagira ko halkatun hadidin kalkilada wato wani karfe ne wanda yake kama da abun wuya da mata suke sahawa amma kuma yana da fadi zatu abla'in min ihda hafataiha a gefensa yana da wani abu kamar a waza a hagunsa da kuma damansa yuqabilani wa tarafaini yuqabilani adla'ahuma fihima anqabun mutazawiya tushaddu alhalqatu min tarafaiha ala raqabati almaghlul idan aka saka zira hannun mutum to wannan kamar kwaɗan da yake jiki sai a haɗa na dama da na hagu sai a datse shi an datse shi to an datsa wuyan mutum da kuma hannun mutum kenan sai zan babu abin da zai iya shine Allah subhanahu wataala yake cewa inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan haqiqa mu mun sanya a mari ko kuma ko kuma kace sasari fi a'naqihim a wuyayen su wayannan kafiran fahiya al azqan azqinu guda ɗaya kenan shine inda gemu yake fitowa a ƙasan muƙamuƙi ƙasan inda gemu yake fitowa shine da hausa muke cewa muƙamuƙi to kuma za ka ga idan ka je ka ga yadda ake wa masu laifi a cikin gidajen kurkuku musamman manyan masu laifi za ka ga haka ake musu idan aka kwaso su aka ɗaura hannun mutum sai a haɗa hannunsa da wuyansa to duk wanda aka haɗa hannunsa da wuyansa an masa ɗaurin da babu yanda za a yi ya iya kwancewa inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani anan an faɗi wuya kawai ba a faɗi hannu ba saboda an san shi dama ƙuƙumi dai za a sa sai an hada da hannu to kuma a magana ta mai fasaha da basira a balaga akwai abin da ake kira aliktifa shine barin abin da an san za ka iya fahimtarsa a cikin magana ko a waƙoƙi na laraba sai ka ji balarabe ya faɗi wani abu bai faɗi ɗayan ba amma mai hankali da ya ji sai ya haɗa wanda ba a faɗa ba da wanda aka faɗa fa ma adri idza yammamtu ardan uridu alkhaira ayyuhuma yalini al khairu alladhi ana abtaghihi am ash-sharru alladhi la ya'talini ji mawaki yake cewa fa ma adri idza yammamtu ardan ni ban sani ba idan na tafi gari zan shiga gari uridul khaira ina san ina neman alheri ma yalini shin alherin ne zai biyo ni ko sharri kaga kenan yana son uridul khaira wa sharra amma bai faɗi sharrin ba sai dai mai hankali tun da yaji an ce ma yalini ya san akwai sharri a ciki to anan ma da Allah subhanahu wataala ce inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan haƙiƙa mun sanya sasari a wuyansu to da hannunsu kenan in an haɗa wuyan da hannun fahiya ilal azqan an kawo shi daidai muƙamuƙin su al azqan muka ce shine me mukamukai. jam'i ne na zikin kuma har yanzu larabawa ma in za su faɗa da darijiya in za su ce gemu sai su ce digin abinda suke nufi zikin kenan eh, ko mutum ne za a ce wancan da Allah yi wancan magana ka ce wani ya ce ya za abu digin mai gemu kenan abu digin to fahiya ilal azqani fahum muqmahuna su ɗin kafiran fahim mukmahuna suna cikin wani yanayi na ɗago kai al shi ne ɗaga kai kamar da malaman tafsiri suka faɗa in an ce wa mutum mukmihun ne rafi'un ra'asahu ya zo a cikin hadisin bukhari da musulun duk za ku iya tuna hadisin ummu zar ko wanda ummu in take yaban mijinta sai take cewa a ni mijina abu zar'in wa ma abu zar'in kun san waye abu zar'in ta yi ta faɗarsa tana ta ziga shi sai take cewa shi mutumina shi shi abu zar'in ɗin shi ne ya ɗauko ni daga gidan da yake cikin ƙunci? a muna cikin 'yan ƙananan dabbobi 'yan ƙanana ya ɗauko ni daga cikin wannan yanayin ya dawo da ni yanayin da za ka yi ta jin kukan dabbobi ni fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaqqin fa indahu aqulu fala uqabbah ko tace dan haka ni a wajen Abu Zar'in ne in na faɗi magana ba a yi mun ba'a a ce ban yi daidai ba wa arqudu fa atasabbah in kwanta ba wanda zai tashe ni sai gari ya waye wa ashrabu fa ataqammah fa a taƙammashu kuma nan ne nake shan ruwa har sai na ɗago kaina yawanci dabba ce take yin haka yanzu idan raƙumi ko kare kumulla ko ma wata dabba ce ta je ta ɗora kanta ko ka samu wata balama mai gemu ta samu ruwan tsari ta duma bakinta malam in ta sha ta sha an ta gama ya take yi ɗago kanta take yi ko yadda kasan tana ƙara tafiyar da wancan abu in ta girgiza sai ta ɗago kai to wannan ɗago kai ɗin shi ake kira a musu a larabci ana cewa akmahahul gullu idan aka ɗaura wa mutum sasari ya zanto ba yadda yake sai dai ɗago kansa haka kamar yadda kwa gana ɗin nan to sai Allah ce fahim muqmahuna dole bayan da suka iya dole sai dai su ɗago kawunansu a haka ibn ashur Allah ji kansa da rama a cikin at-tahrir wat tanwir da yake tafsirin wannan ayar da inda Allah subhanahu wata'ala ya ƙware a wajen magana sai ke sifanta mana ya ce wannan wato kaiwa matuƙa ne wajen haramta musu samun abin da ake tunanin za su samu ɗin shine Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙaddara musu cewa idan ma sun so su nemi idan ma sun zo inda ake ba da shari'ar to su ba yadda za a yi su samu shiriyar shine ce hazar tiqa'un fi hirmanihim min al-ihtida'i wannan kaiwa matuƙa ne an ɗaga magana sama ne wajen nuna maka yadda Allah ya haramta musu samun shiriya lau aradu ta'ammulan kai dama za su so su shiri ɗin ma ba za su iya ba bi anna fazazata qulubihim la taqbalu al-istintaja min al-adillati wal hijaji domin yadda zuciyarsu take sai ka gansu kamar lafiya lau suke amma in ka zo da su wurin wa'azin ma ka yi juyin duniyar nan amma ba su karɓa ba kuma wannan muna gani a zahiri mutum ne za ka yana da mugunyar aƙida baƙaƙirin a zo da shi gaban malamai masana hujja su fito da hujjar mabiyansa har su ji ma su fasa wannan bakar aƙidar amma shi ina a yi a gama jira yake a ƙarasa shi ma ya sake kawo wata shubuhar kun gani yadda ka san kwata-kwata an sa masa ƙoƙumi da sasari da mari ya zama kansa ma ba ma a yake ba a sama yake ba ma zai ma tsaya ya ma fahimci inda aka dosa a wannan hujjar ba idna an fi na aghlalan fa hiya ila ilal azqani fahim muqmahuna saboda haka la na amma lahum fihi fa mufsilat haluhum bi halati man ju'ilu baina saddaini to a Aya ta ƙasa Allah ce waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan sai muka sanya katanga a gabansu kuma muka sanya katanga a bayansu asaddu shine a duwatsu guda biyu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa summa atba'a sababa hatta iza balaga baina saddaini saddai saddaini sune fathataini kofofi guda biyu da suke tsakanin dutse ɗaya to kuma a saddu ɗin ana fadatta ana nufin katanga kamar yadda suke ce suke cewa suke cewa fa hal naj'alu laka kharajan ala an baina bainana wa hum sadda ko mu baka albashi mu sanya maka haraji don ka sanya katanga tsakaninmu da yajuju wa majuju to a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa faja'alna waja'alna min bayni aydihim saddan mun sanya katanga a gaban su wa min khalfihim saddan mun sanya katanga a bayan su to ya za su su ga gaba ya za su su ga gaba ba su taba gani ba fa aghshaynahum sai muka rufe musu ido fahum la yabsiruna sai zama ba sa gani wannan saddu din haka jumhur suka karanta وجعلنا من بين أيديهم wa ومن خلفهم سدا أما حبس da ragowar kufiyun hafsu an asim ban da shu'uba da khalaf da hamza da aliyul kisa'i su suke karantawa saddan amma shu'uba da nasi'ul madani da ibn kasir da abu amr da ibn amir da yaquf da abu ja'far madani duka suna karantawa ja'alna min bayna aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fahum la yubsiruna bambanci tsakanin saddan din da suddan idan aka yi masa rufu'a idan aka yi masa rufu'a to ana nufin katanga kenan sannan idan afwan idan aka yi masa fataha to ana nufin abin da ake rufe rufe raba tsakanin wuri biyu da shi kenan ita ce katanga din in aka yi masa kuma rufu'a to masdarun ne ya zama rufewa kenan waje alnamin bayani aidihim suddan sai muka sanya rufewa tsakanin a cikin a gabansu wa min khalfihim suddan a bayansu ma haka fa aka shaina hum fahum la yusiruna sai muka rufe musu ido fahum la yusiruna sai gashi ba sa gani aka shaina hum an rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda a gare shi yana karanta fa a hum sai muka sanya musu dindimi fahum la yusiruna sai zanto ma ba sa iya gani ballantana ma in sun gani ganin ya amfanar da su to a nan ƙarƙashin wannan ayar imam ibn ishaq allah ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa na asiyar wal magazi ya rawaito biduni sanadin kamar yadda al'imam ibn hisham ya rawaito ko kuma da isnadi sai dai lakin fihi maqal ya rawaito shi ta hanyar yazid ibn ziyad daga muhammad ibn ka'ab daga abu daga muhammad ibn ka'ab cewa wannan ayar ta sauka ne a kan abu jahal wata rana abu jahal yana zaune da shi da mutanensa sai yake cewa inna muhammadan yaz'umu annakum in ta muhu kuntum mulukan manzo Allah ya ce muku in kuka bi shi za ku zama ku ne sarakuna fa idza muttum bu'istum ba'da mautikum kuma manzan Allah ya ce muku in kun mutu za a tashe ku bayan mutuwarku wa kanat lakum jinanun min jinanil urdun kuma in kun je lahira za a ba ku gonaki irin gonakin garin urdun jordan kenan wa innakum in khalaftumuhu kuma manzon Allah ya ce muku in kuka saba masa kana lakum minhum zabhu zabhun za a yanka ku summa bu'istum ba'da mautikum sannan a tashe ku bayan kun mutu wa kanat lakum narun tu'azzabuna biha kuma za a sa ku a wuta ai muku azaba in ji Abu Jahil yake gaya musu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin haka sai gashi ya fito a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da wato wani ɗan kwano da ƙasa a cikinsa to gashi suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito kuma sai gashi ya fito kuma basu gan shi ba sai maza Allah ya dinga sheƙa musu wannan ƙasar yana karanta bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ماذا لا ينتكرن تونا sai manzon Allah ya fita ya je ya biya bukatarsa su kuma sun kwana suna jiran manzon Allah ya fito kuma ba su ga manzon Allah ba har ya fito ya je ya dawo to a lokacin nan ne da ya fito daga gida sai ce malakum me ya same ku kalu sai suka ce nan tazuru muhammadan muna jiran annabi muhammad ne sai ce ah kad kharaja alaikum to ai ya fito manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam fa ma baqiya minkum min rajulin illa wa ba ala ra'si turaban kuma duk ba wani wanda manzon Allah bai zuba masa kasa a kansa ba sannan ya je ya biya sa. to shikenan sai kowane ɗaya daga cikin su ya dinga karkaɗe jikinsa yana tashi yana cewa lalle wato suka cika da mamakin abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya musu to wasu suna sa wannan ya zama daidai da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya umarci annabi sallama da ya hijira sai kafirai suka zo suka cika a kofar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna jiran ya fito su kashe shi to suna ta jira ya fito ya fito sai Allah ya umarce shi da ya hijira sai kira sai dina Abubakar to shine Allah yake bada labari waja'alna min bayni aydihim suddan ko saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun to amma wannan shi ma kamar yadda muka faɗa babu isnadi ingantacce da yake nuna cewa wannan ayar tana hakaito wancan abin da ya faru a hijira amma ba laifi in ya zanto Allah ya hakaito din domin ya faru din kissar ta zama mutawatira kowa ya santa cewa mazala sallama ya fito daga cikin gidansa ya tarar da mushrikai a kofar gida kuma ya huce ya je ya yi abin da zai yi mushrikan nan ba tare da sun gan shi ba abin da ya rage shi ne shin ana iya amfani da wannan ayar domin kai ma an kana so ka huce mutane su ka huce mutane ba su ganka ba to masu siddabaru suna yawan amfani da ita wannan aya kuma har ana ba wa yara ita bara lokacin muna muna firamare da gangan ma sai mu makara idan muka makara kawai sai mu zo ana taron makara kawai sai ka karanta waje an nami a adihim saddan wa min khalfihim saddan to aka shai fahim laif sai ga ana ta tara mutane kai ko ba a tare ka ba to wannan ba wai yana nuna gazawar ayar alkur'ani wajen yi wa mutum amfani ba a'a abin da yasa kake ganin haka saboda kana da sika kana da tabbas cewa Allah zai tserar da kai to kuma ko me ka karanta in dai kana da wannan tabbas in Allah ce ya tsirar da kai saboda Allah ce an man yujibul mudarra idza da'ahu tunda yawanci wanda ake ba wannan ba su sani ba amma ka duba ka gani yanzu da ka sani ka fahimci cewa wannan ayar ba ba nasi ce akan cewa ka karanta don kar a ganka ba ka karanta don kar a ganka ba to ka je ka karanta ka gani sai an ganka ko me kai kuma za ka ga tana zama hanya ta yaudara da cuta sai a ce idan ka je ka samu fatan minjirya an san fatan minjirya ko minjirya wani kifi ne a cikin ruwa wanda ake kiransa electric fish ko sunansa kenan ko wanda shi ba shi da ƙaya amma kuma yana harbin mutum ya ji kamar wuta ta ja shi to in aka samu wai fatan minjirya aka feɗe ta sai a samu zaren makauniya mace makauniya wacce take kaɗi kun sa ana suna kaɗa zare da angurya da abin nan da mazari da abin nan da alli da abin da saƙa da suke yi to aje a samu zaren makauniya haka suke cewa sai a rubuta ita wannan waje Allah zain adim suddan din a takarda sai a rufa da wannan fatan munjiryar da zaren makauniya to idan mutum ya latsa ta zai bata ƙarya ne wallahi sai ka rubuta ɗin kuma kuma diyonci masu zuwa su karɓi wannan barayi ne sai sun karɓa sai su tafi inda za su yi sata don su latsa ta a kuma sun ce ana yin dabara da ita an san dabara ko da shashatau shi kuma sai wai mutum ya je ya ci bashin mutane kawai sai duk sanda wanda ya zo karɓar bashi ya zo sai ya taho neman ka ko da 'yan sanda ya neme ka ya rasa shi wannan shine kau dabara kenan ko ta kuma shashatau sai yana shirin tambaya kama gaba ɗaya sai ya manta wannan duk ciwaciwa sai da damfara in kuma kaga kayi Allah ya biya maka buƙatar to ba da mujarradin wannan kulumbotan aka biya maka buƙata ba ko dai zanto saboda kai baka san haramcin abun ba amma ka yi imani da Allah cewa zai maka abin da kake bukata sai Allah ya maka ko kuma ya zanto in kana sane ne to Allah ya maka shigo-shigo ba zurfi waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsiruna sai muka ainihin aghshaynahum muka lullube su muka sanya musu rufi a cikin ainihin wato idansu fahim la yusiruna sai gashi ba sa gani to wannan ayar da take wannan bayanin ta taba babi na kaddara babi na kaddara shine wani zai ce to a'a gashi nan an ce Allah ne ya sanya musu satari da kukumi ya hana su ma su fahimci addinin ko ba haka bane kuma ya sanya saddan min bayna aidihim wa saddan min khalfihim to kuma ya za su ki imani a shigar da su wuta a kyale su mana a ganin in ba su imanin ba akwai wanda suke faɗa haka to wannan ka ƙara da wasu ayoyin ma da Allah subhanahu wata'ala yake faɗar cewa ya hana kafirai ma su yi abin da za su shiga aljanna kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala walau aradul khuruja la'addu lahu udda walakin kariha Allahun bi'asahum Allah ma baya son su tashin fasabbabahum sai Allah ya sa musu nauyi a jikinsu waƙila sai aka ce su uq'udu ma'al qa'idi ku zauna a gida tare da mata waɗanda ba sa fita sai Allah ce to abin da yasa Allah ya musu haka saboda ku ne ai saboda munafiki ba shi da daɗin sha'ani law kharaju fikum da za su fita yakin tare ku ma za dukum illa khabala banna za su kara muku kawai kun tafi da su su bisu taimaka wajen kashe abokan gaba ba amma wala auda'u khilalakum za kuma su dinga sauri a tsakanin ku auda'u bi ma'ana asra'u khilalakum su je wannan tunda kun ga an za a yaki ai ba cinkoso ake ba ko rarrabewa ake ayi daba daba ayi bataliya bataliya to sai su tashi daga bataliya a su tafi b su tafi c su tafi d su je su dinga hada fitina shine awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata suna so gaba ɗaya su gwara kanku ai ta fitina kuma Allah ya ce abinda isa kuma wa fikum a cikin kuɗin akwai sama'una lahum munafikan da suna da girma a su a cikin mutanen ku akwai 'yan kabilunsu da suna sauraron maganarsu ko ya zama wa fikum sama'una lahum a cikinsu akwai ‘yan leƙen asiri na kafiran fassara biyu kenan wa wannan aya tana nuna maka cewa Allah da kansa sababa hum ya hana su motsi sannan idan ka koma cikin ayar suratul isra Allah yake ta inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu lallai mu mun sanya wata wani rufi akinna jam'u kinnun wal kinnu shine inda barewa take shiga in ta dawo daga kiwo shine gidanta kenan ko shi yasa kuma Allah subhanahu wataala yayi amfani da kalma a matsayin gida wallahu ja'al lakum min buyutikum sakanan ko wa min juludil an'ami haka ne ko buyutan tattakhizunaha yawma za'nikum wa yawma iqamatikum can dai Allah subhanahu wataala ke cewa aknanan aknanan din jam'u kinnun ne جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبع إذ البرد من حاجاتنا حبس كن وكيس وكانون وكأس كلا بعد الكباب وكف ناعم وكسا malau sai ne dariya a cikin almakamatu shatawiya abu zaidi yake gaya wa harisu ce ko in baka wasu kaulasan guda bakwai wanda duk bala'in sanyi in ka same su ka huta ya ce to ka ce ja'a shita'u sanyi ya zo wa indi min hawa'ijihi sab'un ni kan ina da wasu kaulasan guda bakwai izil bardu min hajatina habasa idan sanye mana lockdown wayanne ne ya ce kinnun na ɗaya gidana da nake shiga kaga alkinnu kenan ko wa kanunin da ɗan kaskon da nake jin ɗumi wa kisun da yar akwatuna da nake aje kuɗi kinnun wa kisun wa kanunin wa asu kilan da kuma ko asu tsilan da kuma salka to yanzu sai dai mu ce lemo ko lamurje su can giya suka ce ba'adal kabab sannan kuma ga wani tsire nan wa kaffun na'imun ga kuma wata mata nan wa kisa kuma ga bargo sannan ka guda bakwai ne ba ruwanka da sanyi to amma lishai dai inna ja'alna ala qulubihim akinnatan mu muka sanya rufi a cikin zuciyarsu murfi muka yi wa zuciyarsu wani gida da ba ta iya fita daga cikinsa ba an yafka huhu a cikin suratul kafi ne ko muka hana su ma su fahimci wannan sakon da ka zo da shi wa fi azanihim waqra ko muka sanya wani abu mai nauyi a su in sun zo jin alkur'anin ma sai su ki fahimta waye yasa su suka yi haka kenan Allah ne subhanahu wataala sai sa Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda in ma da zaka je kai musu wa'azi falan tadu idan abada saboda wannan abin da Allah ya sa musu ba za su taba shiryawa ba haka Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim Allah ya sanya hatimi a cikin zuciyarsu khatamallahu ala qulubihim ya rufe zuciya wa ala sam'ihim ya rufe kunnuwan wa ala absarihim ya rufe idanuwan nasu ko kuma wa ala absarihim ghishawa ya sanya wato wata yana a idansu ba za ta iya barin su gani ba haka Allah subhanahu wata'ala ya ce afa man afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa yanzu ka bani labarin wanda ya riki wani gunki ko kuma ya riki san zuciyarsa ta zama ita ce a barbautarsa kuma sai Allah ya batar da shi ala ilmin a ilimin da yake takama da shi Allah ya batar da shi kuma Allah ya sanya rufi a cikin kunnensa da zuciyarsa ya sanya kuma wani murfi a cikin idansa ba zai iya gani ba da faɗin Allah subhanahu wataala man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islami wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harijan ko harajan a wata qira'a sai Allah ya sanya kirjinsa ya zama bayyikan a kuntace harajan ko harijan wato cikin damuwa ka annama ya sa'adu fi sama kamar wanda yana hawa sama ne iska tana raga yana shakewa kamar wanda coronavirus ta kama shi haka Allah subhanahu ta'ala ce wa man yudlilillahu fama lahu min had haka Allah subhanahu ta'ala ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun kaga haka Allah ya musu haka Allah ya ce wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahum al'azab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun haka Allah ya ce allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikiri wa kanu la yastati'una sam'a in za su jima ba su iya ji din ba to wayannan ayoyin da muka kawo jama'a suna nuna maka cewa asalin kafiri ma bai isa ya kafirci ba sai Allah ya ga dama kuma duk kafircin da kaga an yi a duniya ba a fi ƙarfin Allah ba aka yi shi sai da Allah ya ga dama a yi shi sannan aka yi shi bal ma ga shi Allah yana danganta asalin ikon zuwa gare shi subhanahu wata'ala to tambayar da suke yi shine to ya aka yi aka azabtar da su kuma bayan sa su aka yi <coughs> to ya kamata mai wannan tambayar ya fahimci wani abu ɗaya ya gane cewa idan da za a daka ta tambayar sama to amsar tana cikin tambayarsa yanzu wanda ya kiwata kaza sai yanka kazar ya ci kazar ya cinye ta misali shi da zai ci ya amfana za a aibata masa wannan abin da ya yi ashe in ka yarda nasa ne to bai kamata ka tambaye shi akan me yasa yayi kaza ba Allah ya fi karfin ai masa wannan tambayar tare da cewa ita kanta tambayan ma kuskure ce abu na biyu kuma shine Allah da ya halicci duniya da abin da yake cikinta to tuntuna Allah subhanahu wata'ala ya halicci wuta kuma ya kaddara waɗanda za su shiga wutan kuma ya faɗi sababin da zai sa su shiga wutan to wayannan ayoyin duka ana ɗora su ne akan sababin shiga wutar tasu amma mutum baya cancanta a rufe masa zuciya sai ya yi abin da ya cancanci haka shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa bal taba'a Allahu alaiha sai ce me bi kufrihim kafircin da suka yi ne yasa Allah ya rufe masa zuciya amma haka kawai baka kafirci ba Allah ba zai rufe maka zuciya ba haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa zalika bi annahum amanu a cikin suratu suratul munafiqun ko idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun haka ne ko sai Allah sai Allah ce zalika bi annahum amanu abin da yasa saboda su munafikai sun ce sun yi imani amma da baki summa kafaru amma a zuciyarsu kuma sai suka kafirce to tun da suka zaɓa haka sai mai Allah ya musu a ala qulubihim sai suka cancanci a rufe musu zuciyar tasu ma ba za a basu su yi imanin ba Fahim la su ba su gane haka ba dan haka duk wanda ya kafirci shine Allah yake masa wancan abun haka zalika Allah subhanahu wata'ala yake cewa falamma zaghu azagha Allahu qulubahum me yasa Allah ya karkatar da zukatansu ba su bi ba su imani ba saboda asali humul lazina zagu laula annahum zagu lama azagha Allah qulubuhum qulubuhum afwan haka Allah subhanahu wa ke ta wa nuqallibu afidatahum wa absarahum sai Allah ya ce me kama lam yu'minu bihi awwala marra muke juya zukatansu da hankulansu mu hana su fahimtar gaskiya saboda me dama ai bisu imani da qur'anin ba kama lam yu'minu bihi awwala barra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahuna ya kamata duk wanda zai kafa hujja da wa'ancan ayoyin to ya gane cewa akwai wa'annan ayoyin to anan kuma za ka fahimci wata ka'ida jama'a wannan ya kamata da malami da wanda ba malami ba da yaro da babba da mace da namiji duk su gane cewa duniyan nan ta ginu ne akan kanunul muqayaba abin da ka sani shine bature yake cewa is reciprocal wannan law of reciprocal din duk wanda bai wa Allah ba Allah ba zai masa ba kuma wallahi duk wanda ya taka Allah ya jira Allah kawai sai dai rahamar Allah da mutuncin da Allah yake da shi da kirkin da Allah yake da shi yasa in ka saba masa zai iya yafe maka amma duk wanda ya bauta wa Allah to wallahi sai ya ga sakamakon bautar kuma duk wanda ya ja da Allah yana ganin cewa zai iya yi in Allah ya yi to sai ya ga ƙarshensa ku duba yanzu ɗan halin nan da muke ciki ɗan kaɗan mu ba ma cire rai a matsayinmu na musulmai cewa akwai wani nau'i na hukunta mu da Allah yake a duniya sakamakon kusakuranmu duk da cewa annoba takan iya sauka ta zama jarrab takan iya sauka ta zama jarraba ba dole sai kun fusatar da Allah ba a cikin hikimar Allah da sa akwai jarrabawa in yi gada ma saukan muku da jarrabawa a mu'az bin jabal da ya mutu ba sabo ba a cikin annoba kuma ya mutu a wannan wannan abu ubaita bin al-jarrah a cikin annoba ya mutu ba dole sai kai sako Allah zai kashe ka ba ba dole sai kai sako Allah zai jarrabe ka da rashin lafiya ba amma dai yana jarraban mutane sakamakon sabansu kuma duk da haka duk da cewa mu'tazila sun zarme a wannan aƙida su suna ganin ba yadda za ka samu abu ka cancance shi sai kai wa Allah to wannan aƙida tasu su sun zama sun ɗauke ta in an excessive way sun yi nisa da ita sun ma kore kirkin Allah kawai sun mai da ubangiji ya zama kawai sai ka yi maka muku abin da muke cewa shine Allah yana da hikimomin sanayi da yawa amma dai ba zai azabtar da kai ba sai kayi sai kayi abin azabtar da kai kuma in dai kai abin da za ka cancanci a tsame ka a cikin azabar to za a tsame ka bayan da za a yi ka zo ka ci jaraba in ka yi karatu ba ko ka taɓa ganin wanda ya ci jaraba bai karatu ba babu da za a yi wani ya kwana yana sallah ya kwana yana roƙon Allah ya kwana yana ibada kai kuma ka kwana kana bacci ka yi ni kana saba wa Allah kuma ka ce matsayin ku zai zama ɗaya da shi a wurin Allah bayan da za a yi ka yi sallah ka yi azumi ka yi ɗa'a ga iyayenka ka yi duk abin da Allah ya ce maka sannan kuma ran alkiyama Allah ya ta ka auta. Allah baya haka amma ka tambayi yan wuta me yasa suka shiga wuta ma kun fi saqar sai su ce me lam nakum minal musallin su kuma muminai da suka shiga aljanna sai Allah ya ce qad aflaha al-mu'minuna allazina hum fi salatin khashin kaga wancan sun ce lam nakum minal musallin shi yasa sai salaku fi saqar wannan kuma allazina yarsuna firdausan fiha khalidun sai farkon abin da aka ce aka ce me allazina hum fi salatihim khashi'un sai aka ce suka ce walam nakunu tu'imul miskin nan ko aka ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum wallahu wallazina fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura zuku wannan walam nakun nut'imul miskin wayannan sun ce wa kunna nakhudu ma'al kha'idin muna ta wasan mu a duniya su ka wayancan sai suka ce inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina mu alahira a cikin tsoro muke famanna Allahu alaina sai Allah ya mana gidar dogo wa qana adabas samum inna kunna min qablu nad'u su ka wayancan nakhudu ma'al kha'idin wannan ko addu'a suke yi suka ce wa huwal barra rahim dan haka wannan ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan kafircin su ne ya janyo musu haka sai fa'ida ta gaba karkashin wannan ayar 'yan uwa za mu fahimci cewa zunubi yana da matsala domin in dai ka saba da zunubi to ba zai baka ka sake ba idan kai zunubi yau baka tuba ba to gobe in za ka yi wannan zunubin sai ka kafi kwarewa a kan yinsa har sai ka kai inda za ka yi zunubin da ba wanda zai ganka saɓanin wanda bai saba da zunubi ba zai je ya kasa saɓa ya je ya yi zunubin a inda za a gan shi da an gan shi kuma watakila ya daina kenan ko a dawo da shi da ƙarfin takobi ko bulala ko kurkuku ko ɗauri ko tara ko a kunyata shi ko kuma dai da kansa ma ya ga bai kamata ba akwai wanda yake taba sigari yake sha da ya so shi da shari'a sai kuskure a sulukinsa kawai sai tura yaran sai je siyo masa tabar shi a tsammaninsa yaron ya fahimci cewa ta ba haramun ce kawai sai ga yaron na ya to ya bunka wa sigarin wuta a bakinsa ya siyo ya kunno masa kaga ba sai ya wahala ya kunna ba hankalinsa ya tashi ga yaron nan zai haka sai gane ashe ya yi kuskure bai kamata ma har ɗansa ya gane ɗansa yana shan taba ɗansa ya gane yana shan daga nan sai ya bari ya daina amma ƙwararre sai ya sha taba ma ba wanda ya san yana sha je ta zunubin to ana nan ana nan mutum sai ya zama expert a zinubi sai zanto in ma har kana so ya zama consultant ka tambaye shi ya ake laifi kaza zai gaya maka yadda za ka yi ba wanda zai ganka to wannan yana cikin haɗari domin in yanayi sai Allah ya rufe mai zuciyarsa sai ya daina ganin cewa zunubin matsala ne saɓanin wanda bai saba ba bil munasaba an ce bil maqal yattadhi bil misal al maqal wata a misali ake iya ganewa wata rana wani dalili ya kai mu hizba sai a shugaban hizba na wannan lokacin sai ya ce na wata lokal gamman ne ma ashe ba na jiha ba ne sai ya ce mu je da Allah a kawo mana masu laifin da aka kamo a ranar domin mai musu nasiha kafin a je a gurfanar da su a ciki sai ga wata tasun kuyar da kanta aka yi juyin duniyar nan ta ɗago kanta sai da aka daka mata tsawa ta ɗago tsoro take kar wani ya ganta ya santa kuka take ka shirban ashe wa mata aure ce ta je ta bi wani aka kamo ta ta taɓa fita ba sai a ranar tana ta kuka tana ita wallahi duk abin da za a yi mata na hukunci ta yadda ai amma in mijinta ya sani aurenta ya mutu kenan kuma wallahi iyayenta ba taɓa sanin tana lalata ba kuma wallahi ba ta taɓa fita ba sai yanzu sai na ce to ke kwantar da hankalin ke Allah Allah yana kaunaki baya so ki ci gaba tunda ita kanta ta san ba daidai ta yi ba amma a cikinsu akwai wayanda wata taunaccin gan ɗinta ma take ta ta yi ana tambaye ta ana ke kamowa ta nawa aka yi miki wallahi akwai yarinyar da a gaban mu aka ce mata wani ya ce alaga a hizba command din ta, jiha a nan cikin jihar kano da shi shugaban hizba na wancan lokacin a ah, sai ya ce dama ya tafi da mu ne don mu kallon ikon Allah mu ga ta wace hanya ya kamata mu bi mu dinga jan hankalin al'umma sai ya ce sai ɗaya daga cikin dakarun sai ya ce algawa ta mala ita wannan yarinya kamowa ta bakwai kenan a kai mata ta take wallahi ƙarya ne na biyar ne ta saka irin coge dinnan nan takalmi ita yanzu matsalar ta an ƙara mata kamowa biyu ta ga wannan tubi a alaƙalbi kenan ita yanzu ba kamo wacce a gabanta ba kawai ƙarin da aka yi mata ya kamata a bashi shi sau biyar aka kamo ta to ka gani me yasa aka rufe zuciyarta ta daina ganin wannan cewa laifi ne saboda ta riga ta saba laifin wala yazlimu rabbuka ahada wala yazlimu rabbuka ahada duk wanda kaga an rufe masa zuciya to ya mai da laifin ya saba da shi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. daga cikin addu'o'insa da yake Allahumma inni a'udhu bika min munkarati ko eh, min munkaratil a'mali wal aqwal ko min sayyi'il aqwali wal af'al Allah ina neman tsarinka ka raba ni da munanan ayyuka na magana da na ayyuka munanan ɗabi'u na magana da na ayyuka yawan karanta wannan addu'a yana sa ubangiji subhanahu wataala ya tsayar da kai kuma sannan sai ka sai Allah ya ga dama ka shiryu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin Anas da ummuna Aisha Allah ƙara yadda a gare su cewa zukatan bayi gaba ɗaya suna yatsu biyu ne a yatsun Ubangiji subhanahu wata'ala yana juya su yadda ya ga dama Anas ya ce ya Rasulullah amanna bika wa saddaqnak mun yi imani da kai ya Rasulullah mun kaskata ka wa hal takhafu alaina kana ji mana tsoron kan mu bata ne manzo Allah ya ce kwarai saboda zukatan bayi suna hannun ubangiji yana juya su yadda ya gada in ya juya su wajen imani za su yi imani in ya juya su ya bar wurin imani da su wal billah to ba za su yi imani ba shi yasa ka ga in Allah ya tashi rabon shirya yake sai mai rabo ne yake samu ya zo a dai san Abdullahi dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan cewa Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni as'aluka al-huda Allah ina roƙonka ka shiryar da ni ina roƙonka shiriya wattuka da taƙawa wal afafa wal ghina domin ma ta sha'una illa an sha Allah sai Allah ya so sannan za ku samu ku yi imanin to Allah subhanahu ta'ala ke cewa waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsiruna wa sawa'un alaihim sannan su a wajen su duk ɗaya ne a an zartahum am lam tunzirhum ka musu wa'azi ko baka yi musu wa'azi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba tunda dama kalmar Allah ta gabata a gare su ba za su yi imanin ba inna ma tunziru man ittaba'a dhikra ai waɗanda kake wa gargadi ai kana yi wa waɗanda suke bin alqur'ani ne wa khashiyar rahmana bil ghaibi kuma suke jin tsoron ubangiji subhanahu wata'ala bil ghaibi a fake ba sa saba wa Allah dan sun ga su su kadai ne wato su wa'annan su dama su ne in an musu wa'azi suke jin wa'azin amma wanda ba ba ƙur'ani ne a gabansa ba in ma kai masa wa'azin ai ba nasara ake ci ba wato sai kaga kana masa wa'azin shi kuma yana sake dilmiya a cikin batansa kamar yadda muka karanta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa innama tunziru allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah dama kana yin wa'azi ne ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu ma'ana kana yin wa'azi su kuma su fa'idantu da wa'azin shi yasa Allah yake cewa fadhakkir in nafa'ati zikira in nafa'ati zikira lal ko zama in dinnan dai za'ida ce litawkidil ma'ana ko kuma ya zanto fadhakkir in nafa'ati zikira in ka tabbatar da cewa wa'azin zai iya yin amfani amma in ka san ba zai amfani ba zaka zo inda a ci ka a ci zarafin wa'azin naka to kyale su laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitum to a duk da cewa kuma ubangiji subhanahu wataala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga talikai baki daya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nazira dan ya zama mai gargadin duk duniya to amma anan sai aka takaice aka ce innama tunziru manittaba'a zikira haka zalika a cikin suratul ghashiya ma akan abin da ya shafi alkiyama sai Allah subhanahu wataala ke cewa fadhakkir a innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر آتا إنما أنت منذر أتين والنازعات إنما أنت منذر من يخشاها أي كي dama kana gargadin wanda yake jin tsoron alkiyama ne wasu suke kamar akwai cin karo tsakanin wannan ayar da wannan ayar to kuma ba magana cin karo bane ba nan wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin in dai kai wa'azin kaga yayi amfani to inda ka yi wa wa'azin muminai ne amma duk da haka wannan kuma baya hana ka ka ja hankalin dukkan wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa ka gamu da shi ko dan yayi imani ko dan ka tsayar masa da hujja ya zanto ubangiji subhanahu wata'ala in ya tashi ran alkiyama yana da hujjar da zai kama mutum sakamakon abin da ya aikata Allah ya ce inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in na'am ok ba a jata ba to shikenan to ina ganin sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah Ubangiji ya yafe mana za mu fahimci cewa batun ba zai imani ba cikakken imani sai ya imani da kaddara ta alheri da ta sharri duk abin da ya same ka na alheri to Allah dama ya so ya same ka kuma ya kaddara ya rubuta abin da kaga ya faru akan ka na sharri to ka bincika za ka ga kana da alaƙa da zama sababin faruwar wannan sharrin kuma ubangiji subhanahu ta'ala sai ya ga dama sannan sharrin ya faru in bai ga dama ba babu abin da zai faru ko da na sharri ne sallallahu alaihi wa ala وصلى الله muhammadin wa ala alihi wa آله وصحبه أجمعين والسلام alaikum wa الله وبركاته